من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أولا لتافي الرحيق والمختوم مالا يافار من بياني باين آية تاسوكا أذن للذين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أن إذني قال muminai cewa yanzu in an taba su su rama bayan sun yi hijira a garin madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara ya tsara wasu matakai guda biyu na soja mun karanta wadda dai na ne muka tsaye muka fai in kai kun yi wasu tawar eh tanfizun hatayin hudun kamar ni na rasa gane sariyatu au to to yawwa to to na gani manzala sallallahu alaihi wasallam wato bayan ya shirya wuraren soja inda aka fara wato taharrukatul al'akariya motsa jiki tsara bataliyoyi sai ya fara shirya kananan bataliya don su fara wasu kananan aikace-aikace sariyatu saiful bahar ya sa wata yar karamar rinduna ta tafi wani wuri da ake ce ma saiful bahar kuma ya faru a wajen malin ya tafi ramadana a cikin watan ramadan sana wahida shekara ta ɗaya da hijira cikin watan ramadan almuwafiq wanda ya daidai da maris sana 23 wa 600 miladiya wato miladiya na da shekara 623 ammara ammara ya nada ba amara ba wannan min wani ya zama da shadda aka kai أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب من ذا الله سينة حمزة بن عبد المطلب دوسوا جماعة ترندنا يتورا سفارة أي كتا أي كتا نسوجا kaga wannan yana nuna maka manzo Allah bayan yayi hijira a garin Madina har yanzu mutanen Makare dai su rike su a hannu saboda mutanen Madina basu nuna ba tukuna ya sanya hamza dan abdul mutallib wa ba'athahu fi 30 rajulan ya hada shi da maza guda 30 min al muhajirin kuma su ma mutum 30 din wanda za su goya mishi baya gaba ɗayan su ɗan maka ya tare li quraish ja'at min sham ce su je su tare wani karauka karauka tarin yan kasuwa fatake tunda tafiyar da kuma musamman gari mai yashi ba a tafiya mutum daya in za a je kasuwanci sai an gama kowa ya kawo kayan shi an hada an hada to sai a tunkari wurin kasuwanci to ir kenan karauka tarin yan kasuwa wa fiha abu jahal mun hisham wannan rauka na yan kasuwa wanda ke jagorancin kayan kasuwan shi abu jahal ne da kanshi fi salatu mi'at rajulin shi kuma abu jahal din yana tafiya ne da mutum 300 su kuma waɗancan su talatin ne in ka haɗa da shi hamza su talatin da ɗaya ke amma su waɗannan su ɗari uku ne fabalagu saifal bahar sai suka zo wani gari da ake cin saifal bahar min nahiyatul eid a nahiyar eid Id sunan gari ne shi ma Id. falta faltaqawu aka ko haɗu ga hamza ga abu jihal ga su a daji sun fatattako su daga garin makka sun dawo madina da suka fatattako su daga garin makka suka kwashe musu dukiya kaf to shi ma gashi yanzu gashi manzala ya turo shi an yi gaba da gaba wasta fulil qital abuja ya fara shirya tsarin yaki shi ma hamza ya fara shirya tsarin yaki su 30 ne su da wajen su 300 ne kuma su tafiya suka yi na karauka na 'yan kasuwa ga dukiyansu ga sojojinsu za su tsare musu dukiya su kuma waɗannan su ma suka fito faɗa suka fito don daga filin training ne daga wajen training ne ta harukat na yaƙi an ce yanzu su yaƙi daga nan maza ya tsaye selectin wato cim na farko da suka fara fita don Allah ya ba Hamza tuta ya taho kuma abin da aka turo shi ne ya kwace wannan dukiyan ko su Abuja da sun yadda ko ba su yadda ba saboda garin Madina ta yi kunci duk sun hijira sun sun taru a garin Madina ba abinci sannan da suka taru bayan ce sun kwace musu dukiya kuma suka hana a shigo da kaya garin so da garin ana neman ma abincin da za a ci da kuma za ya ga mafita kawai shine hanyoyin da duk inda ya bukure shi ne za shi kasuwanci a ji a kwace wannan dukiyar gaba daya saboda haka hamza ya ya shirya yan mutum talatin din shi shi kuma ne kama shirya mutum ɗari uku a fafata ba zai bada ba fama sha majdi ibn amru al-juhani majdi bin amru al-juhani wato yana kusa da wancan kauye na na'id su kuma ga sun hadu a gefen garin saiful bahar za a yaki a kusa da garin shi sai ya zo da wata ƴar karamar rinduna wa kana halifan lil fariqaini jami'an to kuma shi abin nan majdi bin amru al-juhani yana da yarjejeniya na kawance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da yarjejeniya na kawance da ƙurai shawa na cewa za a tsara dukiyarsu indi a nan area ne so da ka shi sai aka jefa cikin rigima an zo garin shi za a yi fada kuma shi waɗannan ƙawayen shi ne waɗannan ma ƙawayen shi so da ka sai zo da ya rindina rinduna abin nan wa kana halifa ka na jami'an Bai na haula'i wa haula'i hina hajaza bainahum sai ya shiga tsakaninsu sai rindina shi shiga tsakani ta shiga tsakanin abu jahal da hamza falam ya fita saboda haka bai fada ba ya ba kowa baki shi kuma gashi manzo Allah ya ce mu hamza ya je nan ne shi kuma ya roki arziki in za a yi fada to a fita a area nan ne saboda yana da alƙawari kada wani ya yaki waɗannan yana da alƙawari kada wani ya yaki waɗannan to waɗannan din su bi kuma ga manzo Allah za su yi fada so da ka yana roƙo arziki a fita ariyan shi to in an fita ariyan shi kuma inda za a ba ba hamza izini ba so da haka hamza sai ya dawo wa kana liwa'u hamza awwalu liwa'un aqadahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tutan da hamza ya daga ita ce tuta ta farko ta musulunci bayan an yi izinin in an takali musulunci da musulmi musulmi su rama ce tuta ta farko wa kana abu kuma tuta fara ce sal وحمله أبو مرثد كنار بن حسين القنوي أبو مرثد shi ya rike ma hamza wannan tuta guda aka ɗauki tuta aka ba hamza sai ya ba shi ya rike mishi suka fita gaga wannan ya fi nuna an fara motsawa irin motsawa na soja daga training an fara aikatawa a aikace sai na biyu sariyatu rabir fi shawwal a cikin watan shawwal sana wahida shekara ta farko dai har yanzu mun ga wancan tutan farko a cikin ramadana ya nuna ko a ramadana sabai ba zama suka yi ba ko a ramadana aiki suke yi wani irin ramadana ya kama ya dingi bacci kenan ya tabacci ya tabacci ya tabacci mai sanya yake tabacci saboda ramadana ya kama su ramadana ko ya be ko yaki fita suke to ai tutan farko ma a cikin ramadan aka kullata sai a cikin watan shawwal watan sallah a dai wannan shekara almuwafiq abril a wanda ya daidai da watan april shekara ta 663 ba a salaha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ubaidatu bin al-harith bin al-mutallib manzo la sake iban wani tim sai ya sanya ubaida dan harith dan abdul mutallib fi 60 rajulan ya jagoranci mutum 60 amma mutum 60 din nan su ma min al ne muhajirai har yanzu manzo Allah ya dauka ku lura har yanzu kenan mutanen Madina ba gan bikin su ba mutanen dai maka wato muhajiri malin sun yi aiki yanzu ne daga baya mutum ya samu mutum mushi shi ya tsaye wani tsuntsunce wai laifi wai laifi Allahu akbar Allah ya sauke falaqiya aba sufyan wa huwa fi mi a ta yi alababin rabir sai yaje ya tare hanyar da abu sufyan zai bi shi kuma a wani lokaci a karaukansa kayan kasuwancinsa wato akwai mutum 200 su kuma waɗannan su 60 kaga ya nan gusa shi hamza da ya tashi tafiya ya mutum 30 ne ya Kalu mutum 300 su ga waɗannan sun kai su 60 ko mutum 200 ne wa qad taramal fariqan bin nabli wa lam yaqa qital to shi ma nan wurin ba ai fada ba sai dai wato ila Abu Ubaida ayin ba Abu Ubaida ba ila Ubaida ibn al-Harith ya ga yanayin wurin ba zai bada dama a yaki na sosai ne ba ko yaya ne ne dai ba a yaki ba tarihi bai zo da cewa an yaki an da jini sosai ba sai dai an samu harbe-harbe na kibiya wa fi hadhihi sariya in damma rajulani a wannan sariya wannan fadan da aka tafi manzala ya tura na shawwal sai wasu mutum biyu suka hade min je shi makkata daga rindinan kafiran nan da suka zo daga makka ilal musulmi na suka haɗe da musulmi wato bayan an yi harbe harbe sai wasu mutum biyu suka fita daga rindinan ƙwarai sai suka dawo rindinan musulmi su wane ne wahuma al-miqdadu shine miqdadu ibn amru al-bahrani wa utba ibn gazwan al-mazi waɗannan mutum biyu wa kana musulmai ne dama can musulmi ne kharaja jama'an kufara amma sun biyo rundunan kafirai liya na zalika wasilatu lil wusul ila al muslimin dan ya zama tafarki hanyar da za su samu dama tare da musulmi kenan suna can garin maka ne amma garin dama sun da su fita sai yanzu Allah ya kawo yanayin da za su baggarin watakila ba su san hanyar madina ba watakila kuma wani uzuri saboda ka sun biyo kafirai amma ba tare da su suke ba wa kana liwa'u ubaidatu abyad wannan tutan ma da aka nada aka daga ta a sama za ta biya ki faraci wa hamiluhu mistah bin usasa bin al-mutallib bin abdumanaf wanda yake dauke da tutan yake rike mu kwamandan tutan shine mista dan usasa dan abdul dan dan mutallib ba abdul mutallib dan mutallib dan abdul manaf wannan ita ce sariya ta biyu daga wannan bataliya aka dauka ta tafi farautan abinci sai sariyatul kharar fi qa'da sana a cikin watan qa'da shekara ta ɗaya har yau kaga watannin a jere ramadan shawwal dulkada kowane wata ke na mazala yana tura rinduna wata guda ta fita wanda ya daidai da mayu ke shekara ta 623 <coughs> ba aka laha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sa'ad bin abi waqqas manzo Allah ya sake tura wata rindunan shi ma komandan ta sa'ad bin abi waqas kaga dai har yau dai dan maka fi 20 rajulan amma mutum 20 kadai aka bashi kaga wannan katiba ba ta da jama'a dama ana indi da aka ce ga soja sun samu bataliya za ga an karkasa ne ga kaza ga suwa na ga suwa na ga katiba katiba ba su da yawa sa bi waqas su 20 ya tare duna irin likurai shi ma su je su tunkari karauka 'yan kasuwan ƙurashawa wa ahada ilaihi Allah ya jawiz al-kharraz amma manzala ya ce mishi idan ya tafi kada ya wuce wani gari da ake ce kharraz in dai a kharraz har ya kai nan wani abu bai faru ba to ya dawo fa kharaju musha suka fito kuma dukansu a ƙasa su 20 din yakan nuna bin nahari da rana ba za ka gansu ba da rana sai su laɓe yakan nuna haka ne ko abin nan da rana labewa suke sai su samu karkashin wani dutse sai su su su zauna a nan waye siru na billai rana tana fadawa dare sai su kwana tafiya suna so su je su tunkari inda wannan karauka wannan kayan yan kasuwa zai wuce na maka don su kama hatta balago al-kharrar har suka zo wurin da ake ce makharrar din inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su bi nan hanya amma kada su wuce wannan gari sabi hata khams a wayoyin gari na kwana na biyar fa wajadu al'ira kad marrat bil amr suna zuwa sai ayan garin suka ce jiya ko karauka suka wuce sun zo karar yan karar suka gansu suka ce kun zo su yan kaya aiko jiya yan kaya yan kasuwa suka wuce kaga abinda suka zo nema yayi me ya kubuce ya kubuce sai suka iske sun wuce kana liwa'u sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu abyad shi ma dai tutan da aka bashi rike faraci wa hamalahu al-miqdad ibn amru kaga miqdad daga zuwa kota dai bai ya fara fita miqdad shine farkon wanda dokin shi ya fara haniniya dan Allah a filin jihadi da Hausawa suke ce mushi miqda al-miqdadu yana daga cikin manya-manyan na gaba wanda suke da shaidu masu kyau a cikin shari'a kuma yana cikin babin awwalu man sai na hudu gazwatul abwa awwaddan yakin da ake ce ma yakin abwa ko waddan fi safar to a cikin watan safar kaga an samu tsallake kenan wancan daga bulqada muharram ba ai komi ba sai safar a ah, wata biyu ma aka samu tsallake zulhijja da muharram a wace shekara sana saniya shekara ta biyu tunda shekaran farko ta kare daga zulƙada ba sai zulhijja ba daga zulhijja ai shekara ta kare to shekara ta biyu da hijira shi daidai da watan august na shekara 628 ayin da 23 kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiha bi nafsi to wannan karin manzo Allah da kanshi daga wajen training ya selectin waɗanda zai fita da yana sa tuta ne ko to shi da kanshi za shi bayan ya tura so uku kuma duk wanda ya tura bai tura dan madina ba dan ɗan maka ya tura ya tura hamza ya tura ubaida abinan ubaidatu sannan ya tura sa'ad bin abi waqqas to sai ya tafi da kanshi fi 70 rajulan min al-muhajirin mutum wanda za su taimaka mushi a aikin da za shi mutum saba'in ne amma dukansu su ma 'yan maka ne wuce lura da yadda abubuwan suke tafiya saboda su sun riga sun yi biki an gina su waɗancan duk ɗalibai ne yanzu suka fara karatu in ka sa su a ciki sai a bi rikici shi ya sanya halifofi bayan sun fara halifanci suke girma malamarin 'yan maka muhajirai an kwace musu dukiya an dawo garin madina sun zo sun karanta da 'yan madina wurin kakkafa addinin ma har wa yau su aka ta tura suna shiga wahalhalu sai zama idan za a ba da albashi sai a rinka ba su albashi dabu amma ya zama ciwo ga wasu suna ga dan me za a ba su su ma yanzu ai larabawa ne Allah ya sauke ah, manzo Allah ya fita da kansa ina nake fi 70 rajul min khassa ya tar khassa akibe wato su kadai ne zalla ya tare da iran likurashin shi ma ya fita ne don ya tare wata karauka a wani kayan kasuwanci da aka fito da shi hatta balaga waddan falam yalqa kaidan har waddan sai bai samu kowa ba wato kenan shi ma yaje kafin yaje sun tafi wasakhlafa fiha ha'al madina sa'ad bin ubada radiyallahu an da ya tashi barin madina to zai nada wani wanda zai zama makofin shi kun san shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da na'ibi yanzu ne rayuwar ta nisa in za in masallaci aka ce to ga liman to ga na'ibi wai Allah dan ma ana da na'ibi amma ba sunna ne ba ba amma ba za a ci bid'a ba Allah ya sauke manzon Allah sallallahu bai da na'ibi ba na da sabai ba su na da na'ibi in an nada in kai ne shugaba kai ne liman ko kai ne liman yawan ka gada mawa ne na haifi ka gada mawa wancan ne jimin gada mawa wancan ne gajin gada mawa wancan ba wani na'ibi ba san waje ni ne na'ibi na daya ni ne na wahada na'ibi na biyar Allah ya taimaka wasu khalafa al-madina sa'ad bin ubada radiyallahu an sai ya nada sa'ad dan ubada yace rike mai gari ya zauna da mutane ya jagoranci mutane a al'amura وفي هذه a أقدى معاهدة أولا نمكتن لي نياكي ya kulle yarjejeniya ta helf ta ƙawance ma amru bunu makhshi al-damri wa kana sayyidu bani damra shine sarkin bani damra fi zamanihi a wannan lokaci wa hada nasul muahada ga wasikan nan yanda aka rubuta wasikar Eh? ina nake haza kitabu min muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga yanda manzo ya sa rubuta wasiƙa wannan wasiƙa ne daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam li damra ga wannan iyalai na bani damra fa innahum aminuna ala amwalihim wa su amintattu ne akan dukiyoyinsu da rayukansu manzala ba zai taba su ba ba zai taba dukiyansu ba ba zai taba rayukansu ba wa ina lahumun nasu kuma suna da haƙi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya taimake su alamar ramahu ga duk wanda ya kawo musu haƙi duk wanda ya zo zai taba wato zai kawo ma bani zamra hari to manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai turo daga madina zai za su yi karfafe su da soja illa an yuharabu Allah sai dai su man sun hada baki da su sun sun yaki addinin Allah sun warware alƙawari wannan taimakon zuwa yaushe ma balla baharun sufa sai karin magana wannan karin magana hayin laraba suna amfani da shi ma balla baharun sufa matuƙar dai ruwan teku ba fa kogi ba ba na haru ba mutukar ruwan teku zai wadatar da a wanke fata buzu na fata yanzu amma bai shi a sake ai akuya ana yanka ta a fede a samu buzu ko rago ma haka tunkiya ma haka sa ma haka raƙumi haka to ka kaddara duk wani buzun da kake ganin wannan dabban in an yanka ta tana da babban buzu in dai ruwan teku zai wadatar a wanke wannan fata to jeje nan nan za ku ga to wani buzu ne ruwan teku zai gagari ruwan teku wankewa kaga kenan yarjejeniya ta har abada tunda ruwan teku an ce ba ruwa teku gaba ɗaya to ai ba duniya a ce ba ruwa to duniya ma gaba ɗaya ruwa ce to ruwan teku matuƙar ruwan teku zai wadatar a wanke fata a wanke sufa fata buzu tsaf ya fita kuma za a wanke su daga duk wani hari wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza da'ahum li nasrihi ajabu sannan idan manzo Allah ya aika musu su dauki da mayaka shi ma yaƙi ya zo mashi da za su amsa masa an gano nan ko kaga wannan tunda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya fita kaga sai aka samu ƙarin wasu aikata aikata sauran wanda ake turawa inda ake tura su nan kawai ke tura su kuma abin da aka tura su nan kawai suke tsayawa amma manzon Allah ya je ba yakin sun wuce karauka ta wuce to kaga sai kuma yayi wani aikin ya kulle yarjejeniya wa hadhihi awwal ghazwatin gazaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ita ce farkon da manzo Allah ya fita kenan da za a tambaye ka wace runduna ce manzo Allah ya fara fita kana da ita wace runduna manzo Allah ya fara kullata kana da ita sannan kuma har yanzu baka ci Madina ba kwata kwata ko cikin komandoji ko cikin mabiya a menene wa kanar gaibatuhu 15 asharat layalin gaibarsa fakosa fitansa garin madina ya zama ba shi a garin madina kwana goma sha biyar ne wa liwa abiyar to a wannan ma lokaci tutun da ya sa a daga na yaki faraci wa hamza ta muna abdul mutallib wanda ya ce rike mashi tutun kuma shine hamza kan abdul mutallib sai mu sa alama a nan wurin saboda daukar rundunonin yana da yawa eh, mun yi guda eh? yau ne ga wata Thank you.